wannan gwamnatin da kano da bai girma gona da gwamnatinsa za mu sa hannu a matsayinmu ta wannan ma'aikata wadda za ta kula da wannan aiki Kwamishinan ayyukan jihar Kano kenan Idris Garba Ungolimi yake rattaba hannu a kan daftarin kwangilar gina gadar. Masu ababen hawa da ke shigo Kano daga jihohin Arewa maso gabacin Najeriya da ma wasu ɓangarori na ƙasar da kuma sassan jamhuriyar kamar da chadi na amfani da wannan sashe wajen shiga birnin kano domin hada-hadar kasuwanci sha'anin zamantakewa da sauran ma'amalar yau da kullum kazalika wasu na shiga birnin na kano ta wannan sashe domin wucewa zuwa jihohin da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya ko kuma ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar niger benin da mali da sauransu Gadar wadda za a gida ta a kan shataletalen gidan mai na NNPC, kamfanin trayakta ne zai gudanar da aikin gina ta a kan tsabar kuɗi kusan naira biliyan tara, kamar yadda kwamishinan ayyukan na Kano Idris Garba Ungolimi ke faɗi. Wannan aiki na gada mai hawa uku sabon yayi ce wadda babu ita a Najeriya ma idan an kammala ta. Kuma wannan kamfani gwamnati nan ta ɗauke shi ne saboda kwarewarsa saboda haka mun yarjejeniya da shi za ya gama aikin nan a wata goma sha takwas kuma wannan aiki zai ci kuɗi don surutun kuɗi naira biliyan takwas da miliyan ɗari tara babu yadda za a yi mu kara damu wannan babban hanya ba tare da mun samar da hanya ba akalla kowane hata guri ne kilomita ɗaya kafin ka je gurin aikin hanyar nan an samar da wannan da dabashi Kwamishinan ya ce babban bankin Najeriya CBN ne zai baiwa gwamnatin Kano lamunin kuɗaɗen ba tare da ruwa ba. Wannan aiki mun tamar da masa kuɗinsa bugun farko man Allah da dama biyo dan kwangilan nan da sai ya ci da rabin aikin nan bai sake neman mu ba. Mun tamo wato rance ne daga Central Bank na Najeriya wanda yake babu interest kuma za mu biya ne cikin shekara goma sha biyar kuma an karɓo it purposely domin samar da wannan aiki. ko muna ganin cewa idan aka aiwatar da wannan aikin hanya mun imani kasuwanci na jihar kano zai daɗa bunƙasa musamman jihohin da suke zugowa daga gabacin kano ko suke tuwa da kudancin kano za su yi gabacin kano kuma girma shugaban ƙasa ya sa lemana cewa zuwa gudanar da wannan aiki kuma ɗaya daga cikin sharaɗan ma daman shi central bank shine cewa sai gwamnatin tarayya ta sa hali sai da gwamnatin tarayya ta sa hali mana za mu gudanar da wannan aiki a hanyar ta kuma bayan kare za mu tattara duk takardun nan za a dawo da al'ummar jihar kano kudaden nan da ake kai a wannan aikin hanya hakan da yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan kalaman kushe da tsohon gwamnan kano rabi musa kwankwaso ya yi game da aikace-aikacen gwamnatin kanan ta yanzu inda ya ce al'ummar kano ilimi suke bukata amma ba gine gidan gadoji ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria